daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 625 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran matashar VOA Africa akan mita 2.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa batun samar da 'yan sandan jiha na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin 'yan najeriya inda ake bayyana ra'ayi mabambanta maganar state police ko bajima ko ba daɗe za saboda mutane sun karu yanzu ra'ayina a baishe da ake yanzu a taba a garaje tsarin 'yan sandan a baishe da yake yanzu za ku ji cikakken bayani a cikin shirin muna kuma tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Baba Yako Makiri wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Amurka tana bukin zagayowar radin samun 'yancin kai a yau Laraba. amurkawa suna bikin cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe da cin abinci wanda ake cewa picnic a turance a gudanar da fareti kuma a shirya wasu wasan wuta shugaban amurka donald trump da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta white house bukukuwan ranar 4 ga watan yuli zai hada ne da abin da aka saba yi bisa al'ada bisa al'ada karanta ayyana samun 'yancin kai a wato matakalar cibiyar adana kayan tarihi na ƙasa nan washington a cikin ginin kuma za a baje muhimman takardu tare da kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma dokokin 'yanci domin jama'a su duba jim kaɗan bayan jawabin ayyana samun 'yancin dubban mutane za su yi fareti a gaban ginin a kan titin constitution kuma faretin zai miƙe zuwa yammacin ginin kuma ya ƙare tsakanin fadar white house da kuma dandalin tunawa da shugaban amurka na farko george washington bukin zai zo karshe ne daga gagarumin wasan wuta bayan rana ta faɗi jami'an indonesiya sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa wanda ya kauce wa hanyarsa a kan tsibirin sulawisa jirgin ruwan yana ɗauki ne da mutane 140 a jiya talata da rana yayin da ya fuskanci yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga a cikin jirgin matukin jirgin da ya karkata shi zuwa kan wani yanki mai duwatsu mai tazaran mita 300 daga gabar ruwan domin ya kare mutane da ke ciki wani talabijin ya nuna hoton fasinjoji suna lilo a jikin jirgin saye da rigunan da ke hana nitsewa a cikin ruwa yayin da ya bar cikin ruwan ya shiga yanki mai duwatsu kusan fasinjoji saba'in ne aka ceto su a cikin jirgin da ya samu hatsari yayin da fasinjoji arba'in da ɗaya suka ɓace hatsarin na jiya talata ya faru ne a daidai lokaci da hukumomi na kasan suka daina neman fiye da fasinjoji 160 wanda ake sa ran sun makale a cikin wani jirgin ruwa da ake kyautata zaton suna cikin jirgin da ya nitse a watan da ya gabata a wani tafki mai farin jini na kogin nan da ke tsibirin sumatra hatsarin nitsewan jirgin ruwa a indonesia lamari ne da aka saba gani a tsibirai ɗari a tsirrai dubu goma sha bakwai da ke yankin tekun indiya dangane da rashin ƙarfafa matakan kiyayen zirga-zirgar jirgin ruwa a yankin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu aikin ceto a thailand suna aiki cikin gaggawa domin su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na matasa wanda suka makale a cikin wani kogo wanda ambaliya ya afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwarya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna an gano matasan goma sha biyu waɗanda suke daga shekaru 11 zuwa 16 da kuma mai horar da su ɗan shekaru 25 a ranar litinin haɗe wuri guda kan wani dutse a can cikin kogon da ake kira tam luang a halin da ake ciki kuma hukumomi suna ƙoƙarin jan ruwa daga cikin kogon amma ganin za a samu ruwan sama mai yawa kamar yadda ake hasashe yaran za su buƙaci amfani da rigar da za ta hana su nitsewa a cikin ruwa yayin da ƙwararru kuma za su rika ba su shawarwarin abin da za su yi in ji ministan harkokin cikin gida a nufon panjiyada an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundin na mayakan ruwan thailand guda bakwai da suka hada da ma'aikatar lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin kogon ana sa ran ganin ƙarin masu zanga-zangan adawa da sabuwar dokar sashen shari'a a ƙasar poland a yau laraba yayin da duban masu macin ke faɗin cewa wannan mataki ne da gwamnatin masu ra'ayin neman sauyi take ɗauka na mamaye kotunan ƙasar an ga dubban masu zanga-zanga dauke da tutocin poland da kuma na tarayyar turai kuma suna ihu suna cewa kada a mamaye kotuna suna wannan zanga zanga ne a cikin birnin wasau da kuma sauran biranen kasar a jiya talata a ƙarƙashin sabuwar dokar da ta rage shekarun yin ritaya ga alƙalan manyan kotunan sama da kashi uku cikin hudu na alƙalan kotun kolin ƙasar ne za a tilastawa su yi ritaya a yau laraba wanda ya kafa kungiyar kwadago ta solidarity wanda kuma ya taba cin lambar yabo ta nobel prize da ake kira lok vawensa ya ce yana cikin waɗanda za su yi maci a yau laraba yana mai cewa a shirye yake jagoranci shirin tsige firaministan ƙasar da ake kiran shi yaroslav katrinski kuma shugaban shine shugaban jam'iyya ta law and justice mai mulki wanda yake cewa za a tsige shi da karfin tuwo kuma ya ce shi wannan prime minister shi ne wanda ya sanadiyar matsaloli da kasar take huskanta sai dai bawensa ya bai yi karin bayani ba game da abin da yake cewa za a tsige prime minister da karfin tuwo gwamnati dai ta ce wajibi ne ta kawo sauyi a sashen shari'ar kasar tana mai cewa galibin dokokin sashen shari'a da aka yi an yi shi ne tun zamanin tsarin mulkin kwaminisanci. Baba Yakubu makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce batun samar da 'yan sandan jiha wani batu ne da komin daɗewa za a waiwaye shi lura da yadda aka samu ƙarin jama'a a ƙasar. gwamnan jihar alhaji abubakar sani bello ne ya bayyana hakan a wani bikin karin girma ga jami'an 'yan sanda da aka yi a mina kama wasu na ganin samar da 'yan sandan na jiha ba farar dabara ba ce kamar yadda za ku ji a wani rahoto na mustapha nasiru batsari A Najeriya batun samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a a ciki har da masu rike da manyan mukamai a ƙasar. Ra'ayoyin 'yan Najeriya dai ya rabu kashi biyu da masu ganin samar da 'yan sanda mallakar jihohin zai taimaka wajen ingantuwar tsaro da ke zaman ƙalubale a wasu jihohin Najeriya. Yayin da a gefe guda kuma wasu ke ganin masu riƙe da mukaman siyasa za su iya yin amfani da su wajen musgunawa abokan adawa. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya halarci wani bikin ƙarin girma ga jami'an 'yan sanda Amina ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Eh, a maganar state police ko ba jima ko ba daɗe za a yi saboda mutane sun karu ah, in ka duba ka ga yanzu ko 'yan sanda ga shi suna ƙarshen gwamnati tarayya ne amma kuɗin da muke kashe kan 'yan sanda ah, kusan ma a ce in ma 'yan sandan jiha ne abin za mu kashe kenan 'yan sanda yanzu kamar mu a niger ka duba ka ga yawan ah, police station muna kashe kuɗi diya wajen gyaran police station yanzu haka akwai motoci kusan 60 da wani abu za mu so mu ba su kowane division domin ban za a yi ɗan sanda aiki ba dpo aiki ko division su aiki ba su da mota wata ko guda in an kawo musu kuka an ce ga wani matsala a wani ba su iya zuwa yan sanda na bukatar taimako kwarai da gaske suna bukatar abubuwa da yawa a nashi gefen tsohon shugaban jam'iyyar cpc a jihar niger abdulkadir ahmadu na funtuwa ya ce duk da yake za su taimaka wajen ingantuwar tsaro a jihohin amma baya goyon bayan samar da su a daidai wannan lokaci na siyasa. Za a samu matsala saboda a yanzu dan maye aka kare yanzu ana yan sanda na gwamnatin tarayya sai abin da gwamna ya ce ma kwamishinan yan sanda zai zai su ke taimaka musu da kayan aiki su ke ba su kuɗi su ke musu komai sai kuma duk abin da gwamna ya ce yi shi zai to haka yanzu in aka ce kuma na kuma aka ce ya zama jiha kaga abu ya riga ya zama gida za su yi amfani da shi. wato ka dai ra'ayinka dai kawai a bashi yadda ake a yanzu ra'ayina a bashin da ake yanzu a taba a garaje tsarin 'yan sandan a bashin da yake yanzu a gefe guda kuma rundunar 'yan sandan najeriya na ci gaba da neman haɗin kan jama'a a kan lamarin tsaron kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar niger mr paul yakadi ya bayyana so mai kemu duk abin da yake information da wanda muke samu wanda suke samu a wuraren su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sarkin Kuma da za agogo a nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. samore. Umar shejiriya ina jiriya. Ina daga abubakar baba audu wali uba mai bada abu bakar. baba audu wali haske da bisa hazike umaru kai minista kai sarauta hazike da bisa hazike umaru kai minista kai sarauta kai ko ban iya hillanci ba sai na gode masarki da yaransa ala hokke jam abba kai ala raine ummalon abba kai ala onanen ummalon abba kai ala hokke sabungo me yatte allah me yatte annabijan allah dan kwairo don na ci nasha allah ya saka masarki da alheri allah ya saka masarki da alheri kam da yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar jigawa da al'ummominta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa silatan karkar garki da kuma taura tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi ke zargin gwamnatin jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu kimanin faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin a makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu ga wannan shiri na Mr. Lee. Duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu. A yau za mu ji daga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa. Suna Nasir Filhashin Gumel. Gumel. sunana jafar ali kowar balatu gagarawa local government jigawa city wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan da suka aune shatta dubu goma sha biyu tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da ya kai har kwana mai gaba ɗaya sun ce numar ke za su yi muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da hausawa da fulani da dabobinmu da yara da manya ina za mu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da za mu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkara nan to daman gurin abe kama da gurin da ake noma rake tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake liɗi soɓo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cinmu da hemu ka ce kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa ɗanka aure soban nan ne in kai kanka zaka aure soɓo ne in rahin lafiya ce ta samu wani ka ko gyatuminka ko gyatumarka ko matarka wannan soban nan shi zaka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira biyar rage naira biyar aka ce ma kudin ka zane haka za ka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda za mu yi ba a rayuwa na tamu. Wai eh, kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunansa Kora Sabuwa ko? Eh sunansa Yau um, kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka yi ba na wajen hekta dubu goma sha biyu ya shafa? Wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari talatin kusan da biyar ya kai da biyar daidai banda kuma tsallaken gaba da kwalta gaba da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san iya adadin mutane garurukan da ya shafa a gaba da kwalta fulani ne da hausawa a nan yamma da kwalta ne kima wannan bayanin za a samu gari kimanin talatin da biyar to yanzu wannan tsari da aka yi eh, haya za ku biyo shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a'a sayar masa za ku yi A'a mu wani abu ba a yi da mu ba tun da a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba ka bace kuma mun ji kasa ba ta mu bace da mu da kasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wacce hanya za a dora mu ci ha to yanzu tashi za ku daga waɗannan garuruwa wajen talatin da biyar da ambata kenan. to dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi to ina aradi wasi'a Allah ya ce ina aradi wasi'a ƙasar nan tana da yalwa dole mu bar gudana don ba za ka zauna da ranka da lafiyar ka ba ka mutu. yanzu ya kuke so a yi. mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanyar da zai taimaka mana don girman Allah mu musulmi ne a taimake mu. mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka hada mota shida mutum sittin muka je gurin dan majalisa hi muka zaba muka kai kukan muka ce lokacin da muke yawon kamfe da ku mun yi alkawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan amma dan Allah dan annabi za mu zaɓe ku akan yarɗin in kun ci kuna da ƙasar nan kuna da yancin ku ki aikin nan ku ce a yi haƙuri da aikin nan ku ture shi saboda a ceto rayuwarmu suka amsa cewa sun yi alkawari in dai mun zaɓe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani kokarin kuma muka zaɓe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alkawari muka ce to ya maganar mu muka zo wajen dan majalisa ya ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba ba mu kaman ma in alheri ne Allah tabbata dai in shari ne Allah zai janye muku abin da muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi hima bai nuna mana zai janye ba hakimi ya kira mu hima muka yi wani magana da hima ba mu ji lauhin cewa zai janye wani aiki ba lalladi ko da sabuwa noma hatsi muna noma wake muna noma dawa muna noma soɓo muna noma riɗi wai baba kamar zaka shekara nawa wani. eh gaskiya zan kwatanta dai ina ga zan samu kamar kimanin shekara sittin Kana da gona a nan? Ina da gona. Mm. Me kake noma? Ina noma riɗi, mm. ina noma soɓo, mm. ina noma gero, ina noma dawa, ina noma wake. Wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar? Ya shafi tawa, ya shafi gona ta har guda biyu. To an ce za a biya diya sannan kuma a sake tsari. An baka taka diyar? Ba a bani ba, ba a bani diya ba. Kuma saboda ni ba na ra'ayin noman rake kawai yasa ba zan karɓi diya ba. eh saboda bana ra'ayi bana so ka gani wannan gona ka ga ita zan ci da iyalina zan shayar da iyalina ka gani zan shayar da yara irin wa'annan da iyayena da kakannu in biki ya taso da hi zan yi komai da komai na abin arziki ya taso da hi zan yi in larura ce ta asibiti a wannan noma zan yi ka gani to kaji shine dalilin da yasa ba na ƙaunar nono da ke ba na ra'ayi eh. to yanzu ya ake ciki kenan eh, yanzu muna ciki cikin muna muna fawwala wa Allah mu dai noman rake ba ma ra'ayi ba gudu ba ja da baya ba ma so tun kakannin kakanninmu aka ba aka Allah ya ba mu muke noma gadon gado saboda haka shi yasa saboda mu ma ƴaƴayenmu da jikokinmu su gada shi ne dalilin da yasa muka ce ba ma ra'ayin noman rake ba ma ba ma so eh ba mu gamsu ba dai adalci za a mana gaskiya ba mu gamsu ba tunda an adalci za a mana kaga an ce gaba ɗaya mu an karɓe iyakaci kawai a biya mu diyya ka gani ta bisa na gona diyya ma an baka kuɗi ma ba me zai ma kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan hamsin akalla a ce kullum da kullum a batta a kullum kana sa abinci rana da na dare kana sa kamar kimanin kwano uku kullum to an tahe ka inda kake noma kana neman abinci babu an biya ka diya ta wannan kuɗi na diya da aka biya ka me zai ma muna nan mun dogara da Allah mu dai gona ba gudu ba ja da baya. Kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana ƙorafinsu ga filin ciki da gaskiya kenan kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakinsu da filayensu domin miƙa su ga kamfanin mustali. Idan har akwai buƙatar sake kawo sauran masu ƙorafin to za mu kawo muku. Idan Allah ya kai mako mai zuwa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 Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da tarwato mana cewar a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a fadan gwamnatin jihar Boya an da ake fama da tashen hankula kan rikicin 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin Ingila masu da kayar bayan da dakarun tsaron kasar Kamaru sun buɗe wa junansu wuta wanda har kai ga cewar mazauna wannan bangaren sun arci na kare domin tsira da rayuwarsu sai jaridan Kamaru jaridun an da ita ma ta hango mana cewar a garin kirbi matasa sama da dubu ɗaya ɗari ɗaya suka kwararo kan titunan birnin suna allah wade da gwamnatin mr biya kasancewar matasan sama da kashi tamanin ne cikin ɗari ba su da aikin yi tunda shugaban ƙasar na jamhuriyar kamaru ya hau kan karagan mulkin ƙasar tun shekaru talatin da shida suka shuɗe jaridar ekhusante kuma ta ƙasar kamaru ta ce 'yan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sama da dubu saba'in ne da yanzu haka suke ɗauke da ciwon sukari a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridan Informa ten kuma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya yaren taɓa hannu akan ƙirƙiro waɗansu sababbin dakarun tsaro a jihar Arewa maso yammacin ƙasar kasancewar irin rikicin da wannan ɓangaren yake ciki. Sai jaridan Le Jour an da ita ma ta hango mana cewar hukumar ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fara binciken kwakwaf a ɓangaren kuɗin an da yanzu haka aka ta sa ƙeyar waɗansu manyan ma'aikatan ɓangaren su biyar zuwa gidan yarin birnin Yawunde domin sama da faɗi da suka yi da waɗansu maƙudan kuɗin ƙasar. Jaridan Le Point kuma ta ce tsohon ministan ƙarfin wutar lantarki na ƙasar Kamaru da ruwan shan ƙasar a Tangana Kuna yana zagin shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya a yayin da yake garkami a gidan yarin birnin Yawunde. Jaridar Economy ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu kamfanin da aka bawa kwangilan gina 'yan tagwa dogayen hanyoyi daga fadan kasar Yawunde zuwa birnin cinikayyar kasar Duwala ba su cika su ba da suka rantaba hannu da su da gwamnatin kasar kasancewar sun ce cikin watanni shida za su mika wa gwamnatin kasar ta Kamaru kashi sittin cikin ɗari na aikin da suke gudanarwa. Jaridan fba kuma ta faɗa mana cewar tsohon ministan kuɗin jamhuriyar Kamaru Usman Alamin Mai cikinsa ya ɗuri ruwa kasancewar sabon ministan kuɗi na yanzu yana ci gaba da gudanar da binciken kwab a wannan ɓangaren. To da ne muka zo ga matakin da za mu kawo muku ra'ayin da kuke mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. zan bayyana ra'ayina ne eh, a game da yanayi eh, da majalisar ɗinkin duniya take ciki a wannan lokaci shin tambayar da nake shirin wa amurka da isra'ila shin yanzu sun da majalisar ɗinkin duniya ba ta da amfani ne da suke ɗaukar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a hannun su su kai yamma ƙasa da nake su sa yamma ƙasa takunkumi yanzu ba ma a yanzu majalisar ɗinkin duniya sun zama su ne majalisar ɗinkin duniya. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika siya kenan najeriya mazauni owari. ina kira ga talakawan najeriya musamman 'yan arewacin najeriya ku gane ku saya mai siyasa tsafta siyasa mai karfin hankali kuna ganin wasu 'yan siyasan mu arewacin najeriya waɗanda ba su da kishi idan mutum ya shiga jam'iyyar yadda ba ya mai yadda yake so ba bai samu hanya wadda za a zalunci talakawa ba sai ka ji ya shanta sheka ya koma wata jam'iyya mun ga irin su a tiku musamman irin su kwankwaso. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri Katsina ba tsarin bakin TV A ji koran Allah, dan Allah dan alama malami a kan mambari ya yaɗa jita-jita fasto yana nasiya cikin coci ya yaɗa jita-jita balle matasa wanda ba su da hankali ya yaɗa jita-jita kafofin watsa labarai na zamani ya yaɗa jita-jita sharri ce. Allah ya tsare mu kuma a ji tsoron Allah huta laya. Salamu alaikum VOA mai magana daga nan jihar Benue dan tsoho dan malam bako na malam ana. Abin da muka gani a rubuce a intanet na cewar kwankwaso yana so ya karo da Buhari amma idan PDP ta bashi tiket na takarar shugaban kasa a Najeriya. Idan ko ba mafarki ne kwankwaso ke yi ba. Eh mun sani za ka iya kada a tiku za ka yi kare Obasanjo da su Sule Lamido amma tun da kai bahaushe ne ka san abin da ake kira Badau ko to kun ka so abin da duk ake kira Badau akwai ko gagara Badau. ta yanzu kuma sai labarai a takaice. amurka tana bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau laraba amurkawa suna bukin cika shekaru 242 da samun yanci daga birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci da ake cewa picnic a turance da gudanar da fareti kuma a shirya wasan wuta shugaban amurka donald trump ya da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta white house jama'a indonesiya sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa da ya kauce wa hanyarsa kan tsibirin sulawesa jirgin ruwan da yake dauke da mutane kimanin 140 a jiya talata da rana wato ya yi hatsari ne ko kuma yana ya yi hatsari ne a lokacin da yake fuskantar yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga cikin jirgin to masu haro da aka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin insha allah idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma shasin hausa.com bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sabon ta'aziyya ga iyalan tsohon wakilin murya amurka a jihar zamfara sani abdullahi tsafe wanda allah ya rasuwa a yau a wani asibiti da ke abuja a nigeria da fatan allah ya masa rahama amin yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shirin sai injiniya wato daru smith ni mahmud lalo ne ke cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc